Tun gabanin kammala rahoton an saki wasu bayanai na abubuwan da Obaze ya gano ciki da bankaɗo cewa tsohon gwamnan babban bankin Godwin emefile na mallakar wasu bankuna da kuɗin almundahana baya ga kafa bankin Titan Trust. abin da aka ƙara fahimta daga rahoton shine zargin imefile da azurta wasu 'yan lele da ba su canjin dala a farashin gwamnati don cin ƙazamar riba Mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce gwamnati ba za ta lamunci ayyukan ba badakala ba kuma tana shirye wajen aiwatar da rahoton. To kamar yadda ka sani shi wannan kwamiti yana da aiki wanda yake mai matukar faɗi mai yawa kuma sun mika kammalallen rahoto akan badakarar da aka yi a babban bankin najeriya a wancan tsohon shekaru a gwamnati za ta duba domin daukar mataki na gaggawa domin a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka yi ba daidai ba an hukunta su kuma an kwato dukiyar jama'a da ta shiga hannun da bai kamata ba shi kansa kafa kwamiti din dama an yi shi ne domin aniyar gwamnati ta duba abubuwan da aka yi na ba daidai ba tare da daukan mataki lauya mai zaman kansa abuja mai nasara kogo umar na daga waɗanda suka bi diddigin aikin na obazi da ba da shawarar gwamnati ta aiwatar da sakamakon rahoton yana mai cewa aikin rahoton ya dace da dokokin najeriya hurumi na sashe na goma sha biyar sakin sashe na biyar da tsarin mulkin najeriya wanda ya ce dole ne kowane jami'in hukuma wato ya cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera don gina kai shi nfl nan wurin ya amfani da kujerar shi ne domin ya gina kai shi ya amfani da matsayin shi ne da kuɗi kuɗin da yake da shi da kuma kujerar da yake da ita ta babban bankin najeriya ya yi waɗansu abubuwa da dama waɗanda azurare da aka yi na sayan wannan babban banki na union bank ta hanyar sayan wancan karamin banki wanda ya zo ya haɗe union bank ɗaya daga ciki ne abubuwa da dama bila adadin da ake zargin shi a kan kansu. ya nasa bangaren na ta aikata laifi duk da ba za a iya sanin abin da ke gudana kan tuhumarsa a bayan fage ba. in za a tuna mai ba shugaba tinubu shawara kan siyasa ibrahim masari ya ce san ba za a saurara wa imefile kan tuhumar gagarumar badakala ba tsohon shugaban babban bankin najeriya a godun imefile yadda ya cutar da bayan allah ya karya bayan allah ya yi abin da ya yi so ashe wannan mutum a zalimi ne ya wawura kudaden talakawan najeriya kusan duk mutumin da yake son ci gaban kasar tarayyar najeriya ya ji daɗin wannan mataki da aka ɗauka Emefiele na fuskantar tuhuma a gaban babbar kotun tarayya Abuja da kuma Legas. Yanzu haka yana hannu hukumar yaƙi da cin hanci AFCC a Legas har Alhamis din nan mai zuwa, inda kotu za ta duba buƙatar ba da belinsa kan tuhumar karkatar da biliyoyin dala. Nasiru da Mailika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.